kun taɓa jin labarin wata duniya mai kama da duniyar mu a tun nisan sararin samaniya? Ku shigo cikin wannan jirgi domin wannan tafiya. Amma kowa ya ɗaura belt Kun shirya? Mu je zuwa. Babu wani abu da ɗan Adam zai gano na ayoyin Allah a sassanni da nahiyoyin duniya da sararin samaniya da halittar ɗan adam face yana ƙarƙashin wannan ayar allah mai girma da buwaya ya ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد kuma za mu nuna masu ayoyinmu a nahiyoyin duniya sararin samaniya da kuma a akan kawunansu har sai sun gane cewa shi ƙur'ani gaskiya ne shin bai ishe ka game da ubangijin ka cewar lallai shi mai shaida ne akan dukkan komai ba? Duniyar waje, wato exoplanet K2-18b. Duniyar waje jinsi ne na duniyoyin exoplanet da ke wajen kewayen ranar mu mai duniyoyi takwas, wato solar system. Akwai irin waɗannan duniyoyi bila adadin ɗauke da yanayi da siffofi daban-daban. Kullum masana kimiyya na ƙara bincike don gano irin waɗannan duniyoyi masu nisan gaske daga duniyarmu. Babu wani abu da ɗan adam zai gano na ayoyin Allah a sassanni da nahiyoyin duniya da sirrin samaniya da halittar ɗan adam face abin da Allah ya so ya sani. kuma irin waɗannan bincike sukan iya kasancewa daidai ko akasin haka. Binciken duniyar waje wato exoplanet. Kwanan nan masu binciken sararin samaniya suka gano wata duniya nesa da duniyarmu can gaba da kewayen da'irar rana wato solar system. Tana kama ko yanayi da duniyarmu, ta ɗara duniyarmu amma bata ƙara su girman duniyar Neptune ba. ana mata laƙabi da Ketu 18B. Tana da nisan shekaru 124 a gudun haske daga duniyarmu. Babu ɗan adam da zai iya zuwa wannan waje saboda tsananin nisa. Ana matuƙar sha'awar binciken wannan duniyar saboda yiwuwan samun rayuwa a kanta da kuma sinadarai masu sha'awa a cikin yanayinta. Muhimman abubuwan da ta ƙunsa. An gano wannan duniyar. ta hanyar amfani da na'urar hangen nesa mai lakabin James Webb Space Telescope a can hukumar NASA ta Amurka. Sannan tana kewaye tauraron ranarta a cikin kwanaki 33, saɓanin mu mai kwanaki 365 kafin ta kammala kewayen rana. Ana sashen duniyar na kunshe da iskar hydrogen da kuma ruwa mai siffar teku wato haishin da iskar da tsirrai ke bukata wato carbon dioxide hakan na nuna akwai alamun rayuwa a wajen ƙarfin wannan duniyar ya nuna cewa tana da ƙwaƙƙwaran dutse ƙanƙara mai nauyi da kuma iskar hydrogen a samanta muhimmancin binciken idan aka tabbatar da cewa akwai rayuwa a duniyar k218b za a mai da hankali kan duniyoyi irinta wajen neman rayuwa a sararin samaniya kuma hakan na iya zama babban ci gaba a fannin binciken rayuwa a sararin samaniya wanda zai nuna cewa rayuwa na iya yaduwa a sararin samaniya binciken ya nuna ci gaban fasahar ɗan adam amma har yanzu akwai ƙalubale wajen fahimtar yanayin duniyoyin akwai saɓani da muhawara tsakanin masana kimiyya akan siffarta yanayinta da abubuwan da ta ƙunsa domin har yanzu ma'aunin binciken bai wuce 99.7 ba ana buƙatar kaso 99.9 don tabbatar da ƙarfin binciken sannan wasu masana na cewa zafin duniyar yana iya kai ma'aunin digiri celsius 200 wanda zai sa rayuwa ta ƙaura daga duniyar ƙarin bincike an shirya ƙarin bincike da na'urar james webb space telescope wanda zai yi na sa'o'i 16 zuwa 24 don ƙara tabbatar da binciken sannan za a fitar da bayanan binciken don sauran masana su duba ko da yake akwai alamomin rayuwa a wannan duniyar masu ban sha'awa masana suna da tabbacin da ya dace kamar yadda jagoran binciken ya ce wannan na iya zama farkon amsar tambayar ko mu kaɗai ke rayuwa a sararin samaniya ƙarin binciken da na'urar james webb space telescope da haɗin gwiwar masana daga fannoni daban-daban za su taimaka wajen warware wannan sirri wannan dai hasashe ne allah shi ne mafi sani shin kun ji daɗin wannan tafiya mun gode da kasancewa tare da mu a wannan tafiya mai ban sha'awa a cikin sararin samaniya ku yi subscribe like da share don samun wasu bidiyoyin a huta gajiya. Masalam.